masu sauran shirye-shiryen studio kalangu mu da yau mu sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muharar studio kalangu ta hilin mata hilin mata da shi ne wanda muke tattaunawa kan mutuwar sahidiyar mata a fannin daban-daban na rayuwar al'umma wanda suka hada tattalin arziki ilimi da horo kiwon lahiya da zamantakewa shirin na hilin mata na yau ya tattaki zuwa gundumar dogon dutse a jihar doso don mu kasancewa tare da masu mu na cikin jihohi maudu'in inda za mu tattaunawa a kan shi zai mai da hankali kan matsayin karatun yaƙi da jahilci a cikin bunƙasa 'yancin mata a yankin dogon dutse samun ilimi da horo 'yanci ne da kundin tsarin miki na ƙasar nijar na shekara ta dubu da goma wanda ya shuɗe ya ba kowane ɗan ƙasa a kan daftari na goma sha biyu dangance da haka ne ƙasar ta nijar ta ba tsarin karatun kurradi da ta soma tun shekara ta 1960 karhi inda ta girka ma'aikatar da ke kula da tafiyar da al'umuran yaƙi da jahilci da kuma tarbiyyar manya cewa da karatun manya burin da makarantun koyon yaƙi da jahilci suka sa ma gaba ne rage adadin masu fama da matsalar rashin iya rubutu da karatu a bangaren karkara wanda ta wannan hanyar ne aka girka cibiyoyi da dama na koyar da yaƙi da jahilci a cikin jihohi na ƙasa bayan an kwashe shekaru da dama ana aiwatar da hanyar tsare-tsare daban-daban kason na kurdadi a jimirce musamman ma a bangaren ɗiya mata yana ƙasa wasu alkalin mama da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana sun nuna cewar kason karatun kurdadi na kan kishi talatin cikin 100 a faɗin ƙasa mata sun kwashe kishi 22 cikin 100 sai kuma maza su kuma suna akan kishi 39 cikin 100 ma'aikatar da ke kula da yaƙi jahilci da tarbiyya gurin ta samu a gaba shine rage adadin waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a ɓangaren karkara inda ma aka girka cibiyoyi da dama na koyon karatu da rubutu a cikin wasu jihohi na ƙasar niger bayan shekaru da dama ana aiwatar da wannan tsarin kason na jimirce musamman ma a bangaren ya mata har ila yau dai bai yi gaba ba a shekara ta 2015 kaso goma sha ɗaya cikin ɗari 'yan mata ne na ɗiya mata ne suka samu horo shekaru da dama nan gaba wannan adadin ya samu karuwa wani bincike da bankin duniya ta yi wanda ta bayyana shi a shekara ta 2018 ta nuna cewa adadin kason ɗiya mata waɗanda suka samu horo daga shekara 15 zuwa 29 ya kai kishi talatin da 38 a cikin ɗari. dangance da kokarin da gwamnati ke da kuma abokan hulɗar shi a shekara ta 2021 wannan kasan ya samu karuwa inda yake 39 cikin 100 sannan kuma ya shahi 'yan mata da mata masu shekara 15 zuwa 24 ma'aikatar ƙididdiga da ta bayyana sakamakon binciken nata ta nuna cewa al'umma da ke zaune a cikin birane ta hai samun horo bisa ga waɗanda suke zaune a cikin ƙauyuka. Mata da suka kwashe sama da kishi 52 na al'umma ƙasar Niger su ne suke cikin wannan adadi na da ba su samun isasshen horo dalilin da yasa kenan su tare akan kirkiro da dubarori don ya zamanto su wannan matan sun samu horo sai dai kuma a cikin dabarorin da ake yi wanda magabata suke sa ma hannu tare da abokan hulɗa sun nuna cewa ya zama wajibi a ɗaukaka kason mata waɗanda da kamata su samu horo a bangaren yaƙi da jahilci dalilin da yasa kenan ma a nan garin dogon dutse aka girka husa'o'i na ba mata da kuma mata matasa horo dangance da yaƙi da jahilci yau dai mun ɗauki kayan na mun tattaki a nan cibiyar wayar da kai wadda take bayar da horo zuwa ga matasa 'yan mata hatta kuma da ƙananan yara wanda suke a cikin matsanancin hali don mu tattauna kan batun da ya shahi bayar da horo zuwa ga mata musamman ma matsayin yaƙi da jahilci a cikin bunƙasa 'yancin mata musamman ma'anin dogon dutse a dalilin haka muna tare da hajiya balkisa mai fada wadda ta kasance mashawarciya ce a nan wato gunduma ta dogon dutse muna tare da rumanatu hassan ɗi daga cikin mata waɗanda ko kuma in ce 'yan mata wanda suka samu horo a ɓangaren kurdade rumana san da zuwa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aka zalika muna tare da habibu ɗanladi shi kuma shine wato shugaba na wannan santar da ake ce ma wayar da kai tare da mu akwai lubabatu tankari ita kuma ɗaya daga cikin mata waɗanda suke bayar da horo na kurdadi a wannan cibiya barka da zuwa lubabatu barka bakin mugu da kalbi goron gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da isawa. madalla mu soma wato muhawar da ku cewa da hajiya balkisa mai fada shin wani kallo ne kuke ma al'amarin koyar da karatu na ilimi da horo zuwa ga manya musamman ma bangaren mata a wannan gunduma ta dogon dutse assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu <coughs> gunduma ta dogon dutse yadda kuka gani tana cikin maye mayan gundumomi da nishar kuma nan mata suna taka rawa a to a gani cikin rayuwarsu ta yau da kullum tunda ko ta wace hanya ba baro su baya ba suna kasuwanci suna siyasa suna noma suna kiyo da haka yana kyau a ce sun dage bisa ga yaƙi da shahilci tunda dai shahilci mun san shine mai mai da mutane duka baya eh duk abin da kake ya kamata a ce ka iya karanta ka iya rubuta kai dan kasuwa ne ke al kasuwa ce kina kasuwancin ki ne cinikayya sun zo sun ɗauki kayanki na kasuwanci kina da hanya ki rubuta rana kaza na ba wani eh, bashin abu kaza gashi gashi radda ya zo in ya biya duka ki rubuta kuma in akwai kingi kuma ki rubuta in kuma ke noma kike yi kin so kayan sanadaran ki na gona kin iya karanta tun da yanzu duk mun gani bisa komi rubuta ake a rubuta da horanshin kuma a rubuta da hausa ana rubuta ce nan kin san da za ki ki auna ya kamata in sa wanga angare ya kamata in yi wanga aiki kin ga nan ma wajen hanyar noma kuma an yi unhwani eh wurin haraka kuma siyasa in ka iya rubutawa ba a bace maka in ka iya karanta kuma ba a bace maka da haka muna kira ga babban murya wannan kokari da mata ke yi Eh, su ƙara ba da kuzari bisa in lokaci ya yi na karantar suwan nan da an ka keɓe don lokaci ake keɓeya wanda bai ji ma kowa bai ji ma malamai bai ji ma mata kin san mace ita wani ya ce in saya ta yi ita ce wanke wanke ita ce siyo na ita ce wane ne nan to ya kamata a dibi lokaci wanda zai daciya da ita wanda kin ƙare aikin ki ne kuma mahi haka ne suke yi sai an ƙare aikin gida sannan za a ga mu ai karatun nan kuma muna gani muna zuwa ba ta yiwa na yau mace bi su da wadda ta yi yaƙi da jahilci da wadda ba taɓa tunkarar makaranta ba su tashi ɗai akwai bambanci. to mun sake dawa kanki hajiya balkisa eh yan mata wato rumanutu hassan kina daga cikin waɗanda aka ba su horo a nan wannan cibiya kamar kina iya ki gaya mini menene yasa kika zo neman wannan ilimin na kurdade. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ta neman wannan ilimin ne saboda rayuwata ta inganta saboda ci gaban da ke gare ta saboda yana burge ni kuma ina son shiga rayuwata dalilin da yasa na shiga wanga makarantar da ake kira da suna waye kai cikin aikace aikacen ta an sa karatun hausa kuma ina son shi na taho na koya kuma na samu saboda na iya rubuta kuma na iya karanta to yanzu ya ne kika yi kika zo ita wannan makarantar kiro ki aka yi nemo ki ko kuma kike da kanki ce bari na ji labarin ta in zo ya ne aka yi kika zo hakike samun horo na samu labarin ta ne ma ba kira ni aka yi ba labarin ta na ji kuma na zo kuma na shiga na samu abin da nake so kuma shekara in ta tashi lokaci yayi ina komowa saboda in ƙara abin da nake nema yanzu kan aji na nawa kike aji na biyu zan tayya na yi na farko kuma na samu wucewa zuwa na biyu kina da gurin kuma ki ci gaba har ki kai ƙarshe haka nake da buri har karshen da za a yi da sa ina da burin da Allah ina so Allah ya sa ina cikin masu rayuwar da za su yi shi su yi da sa to madalla mun gode sosai ruma mun sake dawa kanki eh director habibu dallade shin ko za ku iya gabatar muna da shi wannan santarkin waga cibiya ta koyon karatu ya jahilci da duk abubuwan da ya shahi rayuwa ta al'umma To, eh, eh, na gode muku, na gode dalilin a yau santre waye kai ya karbi wannan muhawara da hannu bibiyu farin ciki ne gare mu, murna ce gare mu, saboda kamar yadda ake cewa bori gudana a wa tsahi. Na saurari abinda eh, waɗanda sun karagaye ni magana suka faɗa. Yana da kyau sosai abinda hajiya ta haɗi gaskiya ne e, mata a nan dogon duci suna da kuzari sosai suna da kuzari na koyo na koyon ayyuka e, daban-daban abin da kama e, nake son in dan kara e, a ciki saboda a gane kuma yanda santar ɗinmu shike muna ta zancen yaƙi da jahilci lalle gaskiya ne kun san kamar yanzu e, kasuwa in ka tashi zuwa kasuwa sayayya akwai abubuwa da yawa daban-daban in ka tashi ba dole ka bi hanya guda ba eh, abin da dai ake so ka kai cikin wannan kasuwar ka sayo abin da za ka sayowa e, shine cimma guri to dalilin haka kamar a cikin tahiyar da muke yi a nan santar waye kai ba mu kiran wannan aiki yaƙi da jahilci eh, muna kiran shi karatu na waye kai wata fusaha ce wadda muka ƙirƙiro kuma an fara saninta wurare daban-daban a fadin niger saboda da yaƙi da jahilci da karatu na waye kai da wani karatu can daban waɗanda wata ong ko kuma waɗansu mutane sun ka ƙirƙiro abinda dai ake so wannan kasuwar da na faɗa muku eh, a kai cikin wannan kasuwar abinda kuma ka ta nema kuma ka same shi in muka ce waye kai kama karatu ne wata fasaha ce wadda ba ta tsaya a kan karatu da rubutu da lissahi kawai ba fasaha ce wadda ta ƙumshi dukan rayuwar ɗan adam da abin da ɗan adam ya ƙumsa e, eh, shine hajiya ta hudi akwai fannin siyasa akwai kuma fannin ayyuka daban-daban kamar na jardin na menene abin da dai ɗan adam ke yi e, eh, shine wannan fasaha ta ƙumsa saboda haka muke kiranta fasaha ta waye kai to yanzu kamar muna iya sanin wani gudu kuka sama gaba da ku ƙirƙira shi wannan cibiya e gurin da muka sa gaba shine ci gaban al'umma ci gaban ya mata matan aure da kuma eh, ƙyan mata saboda in aka duba a cikin wagatahiya tamu mu shekara biyu da suka huce muna da wajen mace hiya da ɗari da hamsin mm, waɗanda ke karatu a nan tare da mu kullum suna zakkuwa da sahe a cikinsu sai in ce alhamdulillahi eh, ni kaɗai ne an namiji Eh, amma dukansu mata ne kenan abin yana da yana da shawa sosai kenan abin kuma yana nuna abin da duk mace ke so eh, in Allah ya yarda tana cimma wannan guri e nata wannan wuri ka ina yi musu godiya sosai saboda vraiment suna nan suna yi yadda ya kamata kuma suna yalla yalla in ma an ka ba da hutu a komo da gaugawa kuma su ci gaba To yanzu kun bayyana mana cewa sun kai mata ɗari da hamsin wainda suke ɗaukan horo a nan gurin ku kaɗai namiji ta kuke jagorantar su kamar kuna iya gaya mana irin cikas ko kuma ce matsalolin da kuke gani dangance da tafiyar da ita wannan ma'aikata wannan cibiyar. Bon kun san lalle eh, an san duk inda mutane suka haɗu musamman mata ɗari da hamsin kai namiji kai kaɗai kana tare da su eh, an san akwai lokacin da abin yake da kuma wuya gaskiya ne. tunda eh, yanda ake faɗi shari'a dai ba ta karewa kullum akwai lokacin da nika koma kamar zuzu amma da raidon ubangiji hakanan dai ne muke yi mu kare watan nan shidda eh, ba cikin wata babban matsala ba saboda inda duk matsala ta samu kahin ta kawo gare ni akwai musamman matan da an ka keɓe waɗanda ga tattaunawa akan waɗannan matsaloli sai in abin ya baye su sa'annan abu shika gare ni mai mahi yawanci ni ban mashi ta gare su komi ke karewa. Nan suke daidaita komi. To mun gode sosai Malam Habibu Dalladi. Eh Lubabatu Tankari kina daga cikin mata waɗanda suke bayar da horo a wannan cibiya. Shin kina iya ki gaya muna me ya ki shawa har ki kai ga wannan matsayin na ba da shi wannan horo Abin da ya bani shawa saboda in sahiya ta yi ina ganin mata 'yan uwana suna hita zuwa wurin wani aiki. shi ya sani kuma na taho ni dage na ce sai na yi in kai ajin da za a bani takarda ta wadda ni ma za ta sawa in samu wurin da zan ba da horo to kayan ki kai ba da horon kin taba yin karatun kurdadi ne ke ma ko kuma wata makaranta ce daban kika yi ya ne aka yi kika kawo ga tuwa malama mai ba da horo nan da ni karatun na yi karatu shekara uku nan ga ni ma ina koyo daga nan da ni kare an ka bani ta wata takarda ta na samu diplom ken alfabetization ken daga nan an ka ɗauke ni an ka kai ni mission da babu nan mission na fara ina gana kai shekara takwas can ina ba da horo can sannan da an ka buɗa nan sai an ka maido ni nan yanzu bana na yi shekara bi lokaci ya tashi na kumo shekara ta uku nan ga kina ina ba da horo mhm. to shin kina iya kirga muna wace irin karuwa ce ke tattare da shi wannan koyon karatu da rubutu na bangaren mata wallahi shiya da karuwa da yawa saboda akwai macen da ta taba sanin wadda za ta kama alli ba ta rubuta ko da wasali gudana ko ta karanta shi amma in ta tauna ta dage munan ko mace ba ta yi lakwal ba da ta tunan ta samu wata guda wata biyu tana iya ta karanta tana iya ta rubuta saboda mu ma dage yana za mu yi mu koya mata wadda za ta rubutawa da karantawa wadda an ka dage an ka koya mana haka na muka biye su sannu sannu har su iya kin san kowanne dan adam da irin husaha shi da wurin da irin baiwa da Allah ba shi ta bangaren ilimi mata da dama ne kike koya ma kamar ya ne ke tafiyar da wannan koyarwa wannan koyarwa ina tahiya da ita sannu sannu saboda cikin aji ana samun wanda bai ta yi lakwal ba kenan wannan da bai ta yi lakwal kenan bai zama ɗaya da wanda ya tahi wanda ya tahi ya yi wanda bai tahi ba kenan dole sai ka komo baya wurin wanda bai tahi ba shi ma ka koya mishi shi cimma wanda in mm, sanu sanu za ka yi mai hashe cimma wanda ya ta lakwal tunda akwai su da dama waɗanda ba su taɓa zuwa lakwal ba amma in sun ka taho an ka bi su sannu sannu tunda ba harkar cita ba sannu sannu na za ka biyan mutum sai shi iya kenan hakan na muka yi da su sannu sannu su ma sai sun kai ga waɗanci ne waɗanda sun ka iya shin ko akwai matsaloli da ake fuskanta cikin wannan bayar da horon to ba a cewa babu matsala saboda duk abin da ka sa rayuwarka wata rana sai ka samu matsala ce kenan in ka sa kanka ba da horo sai ka mai da kanka mutum wanda ba matsalalle ba ba mai tashi hankali ba mai hankuri kuma in ka ce baka hankuri kullum kana cikin matsala tunda abin da ka bari gidanka shine zaka iske nan kenan dole zaka hankuri da yara ka bi su sanu sanu har ku samu ku rabu tunda in ka ce baka biyan yaro sanu sanu yaro zai rena ka kenan dole za mu biya su sanu sanu har mu ida da su lahiya a cikin da kike ba horon akwai matasa kuma akwai waye kaso na matan ne yake baki dan tangarda kaɗan wurin dukan wurin yaran ne kike shan kike shin jiki da su ko kuma hatta da su kansu uwayen sai an lallaba to akwai wajen uwaye tunda akwai uwaye abin daga sa su wata rana shi musu tangarda zuwa buki sai su to su ce akwai buki ko da ranar makaranta ce ko ranar makaranta ta mhm. suna iya su ce akwai buki to akwai wani kuma akwai lokacin da bai samu shi taho su kuma 'yan matan su ma akwai lokacin da za su ce su ma suna da bukin armi to in an ka fara wannan lokacin bukin armen muna samun yan matsala kaɗan tun da yawanci ba su tahowa amma haka nan dai da sanu sanu muna ji hankalinsu an mu samu su taho shi kuma wanda aka rage aka bar shi ka hanyar cin mawancin kuma ana samun matsala ko kuma kona koma musu baya ne saboda wanda suka je a lokacin nan an yi kamar an yi karatu yau basu nan in sun komo kuna ƙara kwatanta musu ne ko kuma ya ne ake a in sun to ana kwatanta musu saboda ba shi yiwa na kyale su an kyale su ba su iya su cimma waɗancan dole sai an hudu lokaci su ma an koya musu ana iya a kwatanta musu saboda ku jaraba ga zakuwa in an ba da tambayoyi wani na iya cewa bai ganai ba kenan wanda babu na in ya to ana iya a ce mishi kaji kaji inda an ka tsaya mm-hmm. to madalla mun gode kwarai da gaske wato malama lubabatu rumanatu hassan ko za ki iya gaya muna rada kika fara zauwa ita wannan makaranta daukan horo ya kika je a cikin rayuwarki Har da na fara tawa wannan makaranta na ji daɗi sosai da na tawo. Akwai abokai da yawa sannan kuma malaman namu suna da hankuri. Yanda ɗalibai ga yakan suke biyo suna hankuri da su. Mun samu horo da yawa. Mun to da shi daga gida amma kuma mu na mun ƙara gaba. Saboda wani abun gida ana kasa yi maka shi na amma suna yi maka shi. Kamar misali, mi kika samu a nan da ya kama miki tangarda a can gida? To da yake shi karatun da nake yi nan ga ban taɓa yin shi ba ko da ma in gwada ne amma nan da na taho da na sa rai na gare shi na ji ina iya kuma hankurin su yasa na samu kuma har iya cikin abokan karatunmu waɗanda muke karatu tare da su kamar zaman da muke yi tare don wani bai gane ba wani bai ca bai gwada ma wani kuma in baka gane ba ko da bayan a ce an yi da abin da ake yi na kana ta ya gurin malama ta gwada maka ko da ta tashi ta yi tana hankurin har ta gwada maka lokacin da zaka gane hasanin ta ta yi hakan shi ma yasa na ji daɗi saboda suna da hankurin da suka ta yi da mu yadda ya kamata to yanzu shi wannan horar da kika samu ya kawo sauyi a cikin rayuwarki da da baki karatu da yanzu da kike karatu ya kawo sauyi da yawa ma saboda akwai abokai da garinmu cikin waje ba su aikin komi amma da zarar sahi ya waye muna tahowa lokacin da aka kai ba mu ganin tsawon shi lokacin da aka tashi ji mu kai kamar ma a ƙara ne saboda aikin yana da daɗi tare da malamanmu kuna jin daɗin kasancewa muna jin daɗin kasancewa tare da su to madalla madalla rumanu hassan isa ina ganin ta ka mu ci gaba sai mu saurari shudodin wasu jama'a dangance da shi wannan dokan karatu ilimi da horo a bangaren wato mata To ya jarida gashi nan da yanzu ke gani ai ga dukkan alamu ke kin yi boko kenan na ji kurdadi ko da kina yin shi na ji sai dai don ki koyi rubutun Hausa to saboda haka farar guda ma ina in ciya dai bai da aka si fi civil bai da kenan amfani ne da shi yawa eh, abin amfanin da ke gare shi shine wato mace da bata samu ta yi boko ba akwai matsala saboda su ne wayanda idan suka yi aure su kan wahala wani bi gidan mazan su su ne wani zunubi mu maza muke zanki ɗauka su kamar ci ma zamne me yasa saboda musamman ma aka samu wani katari ba arabe ba boko muke ca sai ya zamanto ta zama ci zamne kenan ko sana'a da kanta tana so ilimi sana'a dai ga tana irin kananan sana'o'i na mata cikin gida shi kan kanshi yana bukata ilimi saboda haka ne na ce to gaskiya fi sibillahi ban da amfani ban ga abun da ma ke gare shi ba cikin wato kurdadi ga mata amfani ne da shi yadda yadda zan iya in misalta saboda haka kenan yana da mahimmanci kwarai mata su yi wannan wato yaƙi da jahilci ko kurdaji in nan. to kurdadi ga mata gaskiya shi da mahimmanci sosai saboda mace idan allah ya sa allah kaddare ta ba su samu sata makaranta ta boko ba wanda wani bi ana samun sakaci daga owayen daya waɗanda kuma ɗayan ma wani bi ana sa su makarantar ta ekwal tun suna yan ƙanana matasa amma sai su kiya inda sun girma kuma sai su ga abin nan shi da mahimmanci sai suna kuka daga owayen su menene ya sa ba su sa su lakwal alhali su owayen sun yi a kokarin su ba su kula ba sai an ka kyale su dai sun girma sun gane kenan karatu shida da amfani to sai fahimta ta ta hukuma ta gwamnati ta an ka bude makarantu ne na yaki da jahilci tsakanin ya'ya mata da ya'ya maza to mahiyawa kenan ya'ya mata Abin da aka so sun ka gane kenan sai su ga yan uwansu takarda wani sako ko a yi maka misali na su lullun gada sun ka shigo yanzu a yi miki misaji haka ke ga sai ke ba wata oki ta karanta miki to kaga nan suna jin haushin wannan to shi yasa yanzu mahiyawa kaga idan ka zo makarantar yaki da jahilci kana ganin ya'ya 'ya'ya mata da matasa da kuma har da matan arme da zaure ne kana gani saboda suna ganin abin shinawa ya kai saboda haka sun ka ba da ƙarfi yanzu gaskiya ga karatu na yaƙi da jahilci a halin yanzu ina da yawa sosai saboda haka sun shiga mahiya idan an koma mata ta wasiƙa daga gare ta ba sai ta ba da an karanta mata ko ko an koma misaji a cikin wata wasiƙa cikin misaji din sullata mutum da mahiya yanzu kaga dukkan wasiƙa da aka yi wa cikin sullun ne ko wani misajin ya shigo bisa ga hausa na shiga shigowa saboda ta hausa ke na ya ƙarfi saboda haka yanzu ya'ya mata gaskiya tabarkalla yanzu gaskiya suna sun gane shiga makarantar nan ta yaƙi da jahilci tana da amfani gare su saboda suna ganin da yanzu mai sai ga ma'aikaciya ma cikin biro ma in an kace maka ma yaƙi da jahilci na ta sai ta mamaki kana ganin ta wasu suna aiki ma ganin suna aikin wani biro hakan ga suna kwamfuta wasu kai har masu aiki yan jarida ana samu sosai mata waɗanda sun kai yaƙi da jahilci saboda yaƙi da jahilci na da amfani ga 'ya'ya mata saboda su ta tsaye saboda wadda ba ta yi karatu ba tun tana karama to yanzu girma kuma yaƙi da jahilci bai da girma in kina da shekara 20 talatin kina ishe yaƙi da jahilci ba wani girman kai na ba. Gaskiya kan na samu amfani tana da ban yi ta ba ko ban sani wadda ni ta na sani. Na gane lambobi hakan ga haka wasu takardu nan dun na gane su an da ban sani ba haran da ni ta kan na gane su. Gaskiya kan tana da amfani tana da ban yi ta ba mu ba mu sa amfanin kun ba amma kan da man ka yi ta man sani. A haka na mun bambanta ba ɗaya make ba da wanda ya da wanda bai yi ba. Gaskiya da ban yi ta ba ko ban sani tana ban taɓa yin lakwal ba. Ban san ko ba da ni ta na ni san haka shi ya 'yan abubuwa nan da ban sani sani wa sani a gaskiya ba wani akasi shekara na yalla shekara biyu na an kai ana yankur daji eh sai an ka wanke ni a ana kan samu to madalla mu dawo mu ci gaba da muhawara mu wato a nan cibiya ta waye kai wadda take a nan dogon dutse eh in muka zo a bangaren naku cewa da wato malam habibu dallade kun ji shaidodin jama'a da muka saurara dangance da kurdade na manya me ra'ayinku akan abin da mutanen ga suka faɗi lalle mun saurari abin da suka haɗi sun haɗi abubuwa masu ma'ana sosai tunda akwai wadda mata ce duka-duka ba ta taɓa lakwal ba amma dalilin tana wannan karatu e, ta ƙaru sosai tunda ta san lambobi e, kuma tana iya karantawa tana iya e, rubutawa wannan vraiment na ji daɗin shi sosai e saboda ɗaya daga cikin gurin ne da muke kwarare kuma akwai wanda ya zancen hallo a dalilin karatun nan akwai waɗanda yau suke bisa kwamfuta eh, ko kuma suke bisa ga ayyuka daban-daban na ci gaban rayuwarsu ko cikin kasuwanci eh, ko cikin wasu abubuwa can dai daban to wannan yana da kyau tunda gaskiya aka ce babu maraye sai rago don ka abubuwa na duniya yana da akwai wuya dole sai an dage kenan in baka dage ba baka iya cimma gurinka eh, abubuwan nan da muka jiya muka saurara yanzu eh, ya gamshe mu sosai kuma shi ne gurinmu shi ne muka fata kuma eh, mu cimma tare da mata da ƙyan matan da muke aiki tare da su mun gode kwarai da gaske habibu madama bilkisa shin mi zau kara muna bisa ra'ayin da muka saurara ra'ayin nan da muka saurara ya sana tuna da wani abu tunda da ni ma e, malama ce mai ba da yaƙi da shahici. Cikin santirkin da nike na tuno da wani abu babba da ya muna umarni nan. e, ƙarƙashin cooperation sis mun ba da darasi na yaƙi da shahilci ƙarshen darasin nan an samu ciki aka ɗoki ɗalibi ashirin da aka kai su aka sa su malaman makaranta da suke nan suna unhwani cikin gunduma ga ta dogon duci kuma mahi yawa cikinsu wallahi wanda ba sai sayar ba lakwalli da aka zo aka yi tankaɗe da rairaye sai aka ga ga sunan su ne sahun gaba ga yaki da jahilci sun iya karantawa sun iya rubutawa wannan hanya ta ba su damar samu aka kai su aka ɗauke su malaman makaranta aka kai su cikin santar santar wannan ƙarƙashin cooperation sis na mun yi unhwani da ku yau mu ƙara jaddada mu ga cooperation sis allah ya saka musu da haira to kin gani nan wani unhwani ne da na an samu mutum ka tahi ka zama gidacin kanka za ka iya ɗaukar ɗawainiyar kanka da ta iyalinka kuma ta hanyar yaƙi da jahilci nan muna abu nan ba sabo ba ne gare mu abin godiya dai Allah shi ƙara muna eh, ƙarfin gwiwa kuma muna so haka ana zauwa ana sauraren mu ana shin ra'ayoyin mu da abin shi ƙara bunƙasa. To amin dan sa annabi. Eh, Lubabatu Tankari kin ji jama'a da suka ba da ra'ayinsu akan wannan karatu na manya me yanzu ki kara akai to alhamdulillah wallahi tunda su dai an ba su horon da sun kaji daɗi tunda akwai waɗanda ga waɗin su ba su taɓa iya rubuta ba su iya karanta ba amma da sun ka shiga cikin wannan horo sun samu wannan ilimi na karatu da na rubuta kenan alhamdulillah to yan mata lubabatu kin ji wa'ansu kamannin ki da wata wadda ta taba ɗaukan ma horo a kan ƙaruwar ta samu bisa gare shi me zai ki kara mana bisa abin da jawabin da mutanen suka yi hakan yana da kyau don sun yi ƙoƙari kan abu yana da ciwo kaga dan uwanka yana yi kai ba ka yi in kana da tunani kana da hankali kai ma kana iya ka sa ranka ga lalle kana son ka iya abun nan tuna don abun da ka sa gaba Allah yana kama maka shi to madalla eh, mata rumanatu hassan mun gode sosai eh malam habibu ɗanladin shi a ganin ku wannan kurdadi ko kuma in ce wannan horo da mata suke samu wace irin karuwa ce zai kawo a ɗansu bangaren da ma bangaren yankin da suke ciki karuwa babba saboda in suka samu cikakken horo zai iya kawowa karuwa a cikin rayuwarsu ta yau da gobe akwai mata da yawa eh, matan aure in sun ka zo a nan suna koya yadda mun ka haɗi karatu amma ba karatun ɗaya ne ba saboda ana abubuwa daban-daban bisa ga huskar huwa eh, ko kuma bisa ga huska iya zama da mutane eh, ko zama da iyali ko kuma yadda dai abubuwa dai wanda ke kawowa sakewar rayuwa mm-hmm. zamantakewa don ka kenan in mace ta zo ta samu wannan horo na tsawon shekara uku in tattahi a inda take zai iya sake rayuwarta kuma shi sake eh, rayuwar al'umma inda take eh, kenan wannan babbar karuwa ce eh, gare mu saboda a yau in mace ta zo wajen karatu wajen ta koyi wata sawara kai miji ko kuma kai ma'aihi ko ma'aihiya bai kamata mutum ka zamana gida ba ka ce shi kenan ta tafi wurin abu kaza shi kenan sai an yi shekara uku a'a muna jin daɗi in ya zamanto iyayen nan su ma suna zakkuwa su ga abin da e, matan nan ko ɗiyan nan nasu ke yi tare da mu saboda mi saboda in gwamnati ya dawa to su ma dole sai sun dawa sa'an nan ne ake cin nasara sosai to nan kira na kai ga mazan nan da kuma iyayen nan idan eh, in suna zakkuwa su kan kansu waɗannan mata za su kama abin da mahimmanci wajen kama 'yan eh, mata muna da wata babban matsala wadda eh, ɗazuban gayi bakwa eh, ita ce ta salula ta aiki da salula to waɗannan kunga in ya zamanto kamar ma'aihin ne suna rikayo su zuwa wajen inscription ɗin nan rubutun nan da ake yi na mm-hmm, mm-hmm. a ce an ɗauki eh, mace ta zo ta yi wannan ta samu wannan horo in suna rikayo su kun gani za a bayani don su gane kenan kuma za su mm-hmm. hana su tun daga gida su taho da salula saboda in sun ka ɓoye salula ba kowa ga sanin inda mace yayin hijabi ke sanin inda take sawa ɗan salulata ba e, to wannan abu mun yi kama su abin yana ba mu wahala e, sosai kenan in gwamnati ko wani proje ya zo ya dawa muna a nawa gani bai isa ba ya kamata ma'aihin ne da mazajen su ma su to su dawa saboda a yi aikin tare in babu su duk abin da mun kai e, yana da raguwa kaɗan Eh, in ba tare da sa hannunsu ba. ku dole sai da sa hannunsu. To ina ganin cewa isa kahin dai mu ci gaba sai mu saurari tarihin na hajiya ya gudu bizo mace ta farko wadda ta so mu samun horo kan yaƙi da jahilci karatun manya a nan dogon dutse. Yar shekaru 62 hajiya ya gudu bizo wani 'ya'ya bakwai ce bayan ta fara karatunta na firimare ta bar makaranta a aji na uku wanda ake kira CUM. daga nan ya gudu ta halarci makarantun yaƙi da jahilci daga shekarar 2009 zuwa shekarar 2010 tsohuwar kwansila a gundumar doci daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2021 a halin yanzu babbar manomaciya ce kuma tana ƙananan sana'o'inta Hajiya ya gudu ta ce ta samu kasanta na 'yancin karatu ta hanyar karatun yaƙi da jahilci ta ba mu ƙarin haske. Zawa ne an kai bisa unguwarmu lokacin da muna da ƙungiya babba ta unguwarmu ana ce mata Hajiya Ige. Sai aka zo ta hannunta ne aka yi rubutu wanda duk yake so ya ba da sunan shi. To lokacin da muke ɗauka muna nan horo mu mun yi shi da dama tunda akwai lokacin da mun kai wata biyar muna yi an ka sallame mu saboda damana ta kawo. an ka sallame mu kuma da shekara ta birkito kuma lokaci yayi kuma mun ka sake mai da suna mu ni na kai kashi uku ina komawa an ba mu takardar shaida ta mun yi karatu yi eh. a don saboda ma in samu takardar shaida shi yasa na na koma yi kenan dole in ka kware sai a baka ina gudunmuwar da sun ka bamu mu ba ya kadan ta ba tunda in an koya maka karatu an koya maka rubutu an koya maka lissahi kuma za a tarbiyyantar da kai a koya maka horo yadda za ka iya ka tarbiyance diyanka. ko ɗiyan makwabtanka da horo na zama tare da jama'a da makwabta da kowa da kowa yadda za ka iya ka shiga jama'a ka zamna da su lamai lahiya sannan kuma sun koya mana sanin yancinmu ko daga haraka siyasa ne yadda za ka yi ka yi vote da yadda za ka iya ka zaɓi wanda kake so da yadda kai kan kanka ke mace kike iya ki hito ki takara ma kice kina so sannan kuma sun koya mana tsafta tun daga kan kanki ke mace jikinki har abincinki da za ki ci da abincin da yaranki za su ci da tsaftar ki da ta ki duka cikin karatun nan na yaƙi da jahilci ko kuma haraka ta zuwa asibiti ta takan yi in baki yaƙi da jahilci ba kina da jahilci sai ki zo ke ce ta harko ke jijibi ke zo ke zamna sai mutane su zo baya gari ki su taru mai raba limaron nan in ta hito in akwai wanda ta sani limaron nan na ɗaya tana iya mai shi ƙasa ke sai ta ɗauki na biyar ko na shidda ta baki to in akwai yaƙi da jahilci da ka duba a tsaya wanga ba nawa bane nan an ga kowa ya shaida ya san ni ne riga wasu hajiya ya gudu bizo ta ce ta yi matukar farin ciki da samun damar zuwa makarantar yaƙi da jahilci yaƙi da jahilci ya kawo mata ci gaba a rayuwarta ta yau da kullum ya kuma taimaka mata a wajen bunƙasar da hazaƙarta. canji mai yawa saboda can da ke ga lokacin da jahilci bai hita ba akwai wuya a kire ni wurin ga in yi magana amma yanzu da bani da jahilci ba nan bani ko gaban shugaban ƙasa yana iya yin magana kuma ga unguwannan mu sai a kire mu a faɗa mana abin da za a yi kuma mu tai mu shawarce mutane mu gaya musu yaƙi da jahilci shine ya hidda mana jahilci har ya samu ka shiga cikin ƙungiyoyi yau har ina da ma ƙungiya wadda ni da kaina na a shugabanta yanzu mun gane komi mun san duk inda za mu sa ƙahon kan na wurin ga konsayar ni shekara goma 2011 zakwa 2021 ina nan meri eh to kenan na ji daɗi kuma gudunmawar da yaƙi da jahilci ya bani ta mini kokari akwai waɗanda basu gane ba dan inda duk ana yawan tahiyan nan babba ka hito da dan libaran nan naka ka taya sai ai ta ganin shirmi ne amma yanzu mutane sun fara ganewa saboda samun shi ne ma yanzu adda wahala kamin a zo a girka shi sai a ce babu kuɗi yanzu babu yanzu akwai wuya ki ji an ce ga santar ɗin yaƙi da jahilci can amma da a ce miki an kawo shi ne ko yanzu sai ya cika da mutane malama balkisa mai fada daraktar cibiyar koyar da aikin hannu da uwar gidar mamman fati daraktar ma'aikatan inganta harkokin mata da kare yara a dogon duci sun yaba da haɗin gwiwar da suke yi da hajiya ya gudu bizo ranar yabo dole a yaba gaskiya ya gudu muna shinshina mata in aka samu mata kamar ta nan garin ga sai dai mu ce alhamdulillah kin ga dai ni yabo da ni muka mata na farko shine na hakuri ta abin da aka hankalin ta kwance na biyu faɗin gaskiya ya gudu in bata yarda da abu ba ko gaban wana tana tashi ta ce ita bata raida ba wanga ba haka nan bane ya gudu ciwon mace duk na mace na ya gudu ta san ciwon mata baban za ta ke gudu ba duk inda an ka sai ta yi nemi hanyar da za ta bi a kwato hakin mata dangance da haka bara nan da an kai sallah ta mata sai da an ka bata lambar yabo gaban duniya tun da yau in an ka ce damana ta kama ta ƙananan ta da manyanta ta koma dashi ta ba dashi gaskiya ta ta ta yi noma kuma akan tana daji kan kire ta kace gobe ya gudu barika akwai taro kaza wallahi tana rigan kowa da haka ya gudu sai jinjina abinda muke nema Allah shi kara mata lafiya muna hwata Allah shi ba mu mata waɗanda za su zo su yi ta. Rema ya gudu mace ce mace ce leader tunda kowane lokaci ka neme ta ko tsakan dare ne ka neme ya gudu tana zauwa ta ta zo ta ji abin da ya kawo ta kuma duk abin da ka sa ta bisa kan hanya na kwarai tana yin shi ba ta bata lokaci gaskiya an samu mata kamar ita cikin kasa ga ta mata dogon dutse da an dace tana da lokaci tana tsaya ta shurari abin da kake cewa kuma aiki kowane lokaci aka ba shi tana yin shi a fisibilillahi ba ta da wata matsala hankali kwance ba ta ba ta lokaci kuma tana tsaya abin nan ta daidaita shi da kyawu alhamdulillah inda bisa kan wannan fanni ne ba mata repression komi yaƙi da jahilci yana canza rayuwar mata iyalinsu gari da al'umma in ji hajiya ya gudu bizo ta ƙara da cewa mace mai ilimi ta fi kai 'ya'yanta makaranta da kuma ba su ƙarfin gwiwa To madalla mun saurari dai wato tarihi na hajiya ya gudu bizo mace ta farko da ta soma samun horo a kan yaƙi da jahilci a nan dogon dutse. Eh, hajiya Balkisa me za ku ci a game da tarihin na hajji ya gudu alhamdulillah hajji gudu dai uwa ce kai huce uwa ma kaka ce gaskiya ta koya ta iya kuma ta koya ma wasu ita dai ya gudu yanzu ko cikin tsarin rayuwa kakkire ta kacce ya gudu muna son ganin ki wuri kaza to baki anya ba ko salular baki aisha ya gudu ta kawo kuma in ta zo za ta yi zamna ta saurara daga farko sai karshe. kuma abinda duk an ka gaya mata za ta yi aiki da shi sau da kawa kuma mace ce wadda an saurare ta gidansu ina a gidanku anguwarka da haka duk abin da ya tashi na mata in ya gudu ta kire mata tana samun su kuma in ta kire su suna saurara mata tunda ba ta yi musu karya. To madalla mun gode hajiya Bilkisa. mallam Habibu Ɗanladi kun ji tarihin hajiya ya gudu ko kun santa? Eh, babu wanda bai santa ba. Eh, kuma yanda hajiya ta haɗi mace ce cikin maza. saboda duk inda eh, namiji ke zuwa ya ta yi magana ko ya ta yi faɗi ya gudu tana zuwa ta yi magana kuma ta yi faɗi kuma ta nemo eh, hakinta da hakin waɗanda take tare da su eh, ba ɓoyi ta ba a nan dogon dutse wannan hakanan ne abinda ta faɗi hakanan ne mun san ta kwarai mun san ta kwarai to madalla ina ganin cewa dai kahin mu zo ƙarshen muhawarar tamu za mu so mu ji ra'ayoyinku wace shawara ke gare ku me yanzu ƙara a game da kaman bunƙasa karatun na kurdadi na ɗiya mata e mu soma da ke cewa da wato lubabatu tankari wata shawara ce ke gare ki a game da ci gaban karatun mata a nan dogon dutse to ni shawara da gare ni game da karatu na ɗaya mata ina son kowace mace ta hito ta dage ta ɗauki wannan karatu shi zai ƙara sawa kanta shi waye da in babu karatu ɗiya mace kanta bai waye ya kullum tana zama wuri guda da a kama mana kuma game da karatu nasu a bi mu sau da kawa mu ma kan kanmu masu ba da horo muna son ku da yoshi a to a ga aikin da muka yi a ga in muna yin shi daidai in ba mu yin shi daidai kenan in ana bi ka sau da kawa dole wani abu ko ba kai ni ya yin shi ba sai ka yi shi za ka samu kuzari za ka samu kuzari to madalla mun gode lubabatu rumanatu hassan kina da shawara a game da shi wannan karatun naku yadda kuke so a kara mishi himma ya ci gaba mata su ba da ƙoƙari a ganin kimiyya ne ya kamata a yi to abin da ya kamata a yi hankurin da malamai ga yi shine kawai za su yi don mutum burinmu don in ba su yi shi ba babu yadda za a yi ne mu kai inda muka so mm, to madalla rumanatu hassan mun gode sosai habibu ɗanladi shawarar ku ta ƙarshe akan bunƙasa ilimin ko kuma in ce ɗaukan horon na mata a nan dogon dutse to eh, shawara ta ita ce zan juyowa wajen maza eh, ni ma ina fata a ce e wani lokaci a ce kamar yadda mun ka yi zaman ga na mata mu yi irin wanga zama na maza eh, <laughs> zama na maza mu samu muma maza da yawa waɗanda sun ka gane tunda suna nan in ka ɗoka akwai maza da yawa waɗanda annan ko sunayensu ba su iya rubutawa sunayen lambobi ma ba su sani ba kenan yadda matan nan sun ka zo sun kai ƙoƙari sun ka cimma gurin nan nasu ina fata a ce eh, gobe an samu maza eh, tuba da kalla eh, banda haka nan kuma abin da nake so in ƙara shine kama kun san wurare inda ake irin wanga karatu wuri da yawa na anan dogon duci ina fata kama mu magabata mu yi abin da ake ce ma cadre de concertation yanda daga lokaci zuwa lokaci muka haɗuwa don mu tattauna mu. e, mu ga waɗanne irin matsaloli ne muke fuskanta wani irin murna muke samu wani irin tsari ya kamata mu yi kaga kowa zai iya karuwa da wani to shi ne nake fata gare mu e, mu magabata mu kai ga irin wannan kuku 'yan radiyo 'yan eh, gidan radiyo kamar yau mun yi e, wanga zama bai kamata a ce duka-duka yanzu shikenan e, sai kuma wani lokaci ba a'a ku ziyarto mu a lokacin da ɗaliban namu e, suke nan kwa e, sai ku ga e, tabbat tabbat Eh, ɗaliban da muke tare da su kuma ku yi magana da su kun gane su eh, kuma sun gane ku tun da studio kalangu eh, babu inda ba a santa ba in lokacin ne yayi da marece kowa na gaugawa shi saurara saboda abu ne kuke sawa mai ma'ana sosai to ya kamata mutane su ganku ku kuma ku gansu shi nake wata insha Allah Allah ya samu dace to ina ganin cewa dai duka duka dai a nan muka zo ƙarshen ta studio kalangu ta yau wadda ta mai da hankali kan matsayin karatun manya musamman ma kudadin mata a cikin bunƙasa hakokin nasu a madadin bakin namu cewa da hajiya barkisa mai fada wadda ta kasance mashawarciya ce a nan gundumar ta dogon dutse da kuma wato Malam Habibu Ɗanladi shugaba ne na cibiya ta wayar da kai inda ake koyon kurdadi da sauran sa'o'i na al'amuran zaman duniya musamman ma ga matasa da mata da kuma matasan 'yan mata sannan kuma da rumanatu hassan ɗaya daga cikin ɗaliban da suke ɗaukan horo a nan cibiyar ta wayar da kai da lubabatu tankari ɗaya daga cikin masu bayar da horo zuwa ga mata da matasa a nan wato cibiya ta wayar da kai ni hawa usman abdulin dukkan abokan aiki tare da ban hannu isa lawali muke muku sallama shi dai aka ce a mai da hankali sosai wajen karfafa ma waɗannan mata musamman ma da matasa domin ya zama cewa sun samu horo a kan karatu da kuma karantarwa domin ci gaban su shine ci ƙasa kuma shine ci gaban al'umma baki daya sai wani lokacin insha Allah Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, alaikum assalam subhanallah aisha lafiya kika zo min da kuka me ya samu ki wallahi tantuni na gaji wallahi wanga wagan ya ishe ni a wagan wahala wallahi kashe ni dai zai yi me nake shirin ji kashe ki subhanallah zo gaya mini gaya min da Allah me ya faru tanti usman ne kuma ba ma huta wata biyu ba na zo gida na gaya muku abin da yake yi mini kuka bani hakuri kuka ce in koma wallahi ya kara doka wannan mugayen halayen nashi yana samun kuɗi amma ko abinci ba iya sai ya kamu na gidan nan baya biyan haya kuma yanzu an koro yara daga lakwal saboda ko in nan da ake biya ba su bada ba yanzu ya ki badawa yaran na can zamna gare ni gida wallahi na gaji ban iya wani ban komawa gidan shi <laughs> kai ni hafsin kwatori zo zauna tsaya in ɗauko hijabi na in Allah ya yarda yau sai na gaya mishi abin da yake son ji zo mu tahi kun ga baya manan ina nan zai zo ya iske ni kyale shi assalamu alaikum wa alaikum assalam a tanti ku ne a gidan cikin dare haka ba cikin dare bane ina nan tun da sahe nake jiran ka kai sai yanzu ka zo haka ne gaskiya na makaro na zo cikin dare halin ka son ne haka babu ciniki sosai To, Allah da ya taimaka, na zo ne in maka magana, ka zo ka zamna. In ka gane ni a gidan nan, don in yi ma magana ne. ‘Yan watanni ka sa yarinyar nan ta dawo gida, na zo da kaina cikin wannan gidan naku, na sasanta ku da kai da Aisa. Hmm? Yanzu kuma abun ba zato, ka sake shiga halayyar naka na da haba Usman. Aha, Aisa, ki ki ɓata min suna unguwa, ki ɓata min suna wajen ‘yan uwanki. A'a Usman, bata ɓata maka suna ba, ai jikinta ma yana gwada halin da take ciki dubi wannan yarinyar usman yadda ta rame ta yi baki ba ci ba sha ha duka kuma wannan abin a bisa kanka yake tanti hafsu ni da kaina ina kwashe gudan ini ban ci komi a kasuwa kuma kaɗan nake samu ina sake oda wasu kaya ne idan na samu riba ita ma za ta samu riba ko usman allah dai ya gafarce ka matakka bata hiye muka wani sauran abu ba kariyarta abincinta da kuma tufafinta da kula da ita Usman a bisa kanka yake abinda addinin musulminci ya ce kenan tun ranar da ka ɗauko ta daga gidansu amma abin da kake yi kai halin da kake ɗokawa yanzu gaskiya ka yi hankali Allah ya tambaye ka gobe kiyama. Subhanallah, hausu karki min fatan wannan abin bakin ciki. In baka son a muka fatan wannan abin bakin cikin ka sake ɗan kaɗan kinnan da kake samu da shi ya kamata ka kula da iyalinka ka kula da kasuwancinka. Ka san da yaran ga gobe in suka girma suka zama wani abu ci gaban ku ne in kuma suka lalace wallahi he ka tauna yatsa. Tanti ku mini gafara kuna da gaskiya. To Usman ba gare ni ba za ka tambayi gafara ga matarka ya kamata ka tambayi gafara tunda ita ce kuke tare da ita. Aisha da Allah ki min gafara kar ki bani ni kadai na sanar na cuta miki kuma yanzu zan kokari in kula da ke da ma yaran mu gaskiya Usman ni na bar yarda da kai gaskiya na kummace in koma gida in kuma ka sake mugun halinka kuma Aisa na rantse ba ba ƙari kuma ina son ki bani yarda ki Aisa zamna cikin ɗakin ki ki kula da yaran ki tunda mijinki ya tambaye ki gafara ki gafarta mishi da fatan dai ya saki halin shi ke ma Allah ya baki hakuri ni zan tafi. in bar ku ku sasanta tsakanin ku Tutance, mun gode Allah da ya sa albarka Allah ya biya ku mun gode tafi Allah ya muku albarka kuma Allah ya muku albarka